Sakamako a koya ganin cewa akwai hare-hare na gaskiya da kuma kananan haɗurka da ba a zanta kansu ba. Kenan akwai wuya a ce a wani raskuna. Gaskiyar batu ba a sami wata kwanciyar hankali a gabashin ƙasa ba musamman ma a jihar Difa an samu hare-hare da suka salwantar da mutane da jikata wasu tare da gudun hijira al'ummomi a dunkule matsalar dai tana nan idan aka kwatanta da shekarun baya za a iya cewa ta tashin hankali ya dan ragu ko da yake an sami hare-hare da sace mutane misalin mutanen da aka sace a ingilewa su 39 abu ne da ba za a manta ba a baya an sace mutane amma ba kamar haka ba a nawar ayi matsala ce da har yanzu tana nan ba ta sake ba a shekara ta 2017 kuma shekara ta 2017 shekara ce da mayakan boko haram suka ba da kai wannan kuma karamin abu ne na tallar siyasa ta gwamnati da farko babu wata niyyar irin wannan amma eh, ina ganin daga baya gwamnati ta sauya tunani manufarta ta tsaro ta lura da kanta dole ne sai ta bude hanyar sulhu to sai dai babu kwararar mayakan boko haram da suke son su ba da kai amma an samu ƙasa da mutane 200 har zuwa wani lokaci ma kusan mutane 150 ne kawai to abu mai kyau da ya gudana a shekara ta 2017 shine shari'ar da aka yi wa mutane da dama da aka tsare su a akalla su fiye da 1,400. A yau adadin ya ragu sosai domin a tsawon watanni da ake tsare da su. Mutanen da dama an sake su lamarin da ke nuna cewa an tsare su ba bisa ka'ida ba domin a ƙarshe kotu ta wanke su. Waɗannan ɗaruruwan mutane wannan abu ne na ƙware da muke ganin yana da kyau a gaba a irinsa. irin sa. ce qui est une bonne chose, nous on s'en félicite.